ok to uh, eh, mala haruna me zaka gaya mana game da wannan sabon bam mm, da ya tashi a uh, portisco alan kamar bayanan da muke samu daga nan garin fitosu na nuna cewa misalin karfe bakwai na dare ne dai aka samu aka ji wani kara mai karfin da yake a cikin garin fitosu wanda kusan wanda ke cikin garin fitosu a kowane kusurwa ya ji wannan kara wanda daga bisani aka gano cewa an samu fashewar wadda bom ne a nan tsakiyar gari wato gabar da gari a cikin garin fataskom din. A ina a cikin garin fataskom kasuwa ce ko wani wuri ne sananne? yawa cikin makaranta ne da filin makaranta a inda kuma ake gudanar da kamar wasannin kwallo haka a nan da aka samu wannan tashin bom din kuma ana kyautata kamar wani ne ya je zai aji wannan bomin ta tashi da shi don ana ta magana cewa mutum guda ne bai wannan bomin ta halaka kuma wanda ake sayar san kamar shi ne ya je ajiye wannan bom an ba sa wannan bom ne saboda ya je ajiye sannan wannan bom din ya halaka shi tare da bom din gaba da lokacin da bom ya kaji ya halaka shi sannan wasu majiya za ce ai da yaron da ke dauke da bom din da kuma wani da ke dauke da bayo yana tura bayo bom din ya halaka su gaba daya

sore bayanan da muke samu shine tsakanin mutum ɗaya zuwa biyu ne wannan bob ya hallaka a wannan fili don ana cewa babu kowa a lokacin da bob ya tashi. Eh, haruna wani abun ya faru ne an yi wajen kwana uku hudu an rufe portusco tana ɗaya daga cikin wuraren da aka na zirga-zirgar mutane saboda bukukuwan kirsimeti ko. haka yake yau da gaba ɗaya suna ɗaya daga cikin masu ma da aka hana zirga-zirga musamman na shiga da fita amma aka bar mutane su yi zirga-zirgar a cikin gari to shiga da fita ne dai ba a ba da wannan dama yau ne zan cikin kusan duka da baune da yorin aka ba da damar zirga-zirga da shiga da fita ɗin kuma aka samu tashin wannan bom na yau to abin gaskiya yakan ba mutane al'ajabi kwarai da gaske yadda aka tsallake jami'an tsaro a shigo a dasa irin waɗannan bamamai kuma har a ce ya tashi duk da irin wannan matakan tsaro da kullum ta kirarin cewa suna ɗauka na kare gari zuwa. shi wanda ya tada bom ɗin nan eh, ka ce a mota ya zo ko a kafa ya zo? kafa ya zo a kafa ne a tsakiyar filin makarantar ne inda ake wasanni a dan kusan kowane wayewar gari aka ce akan yi wasanni kamar na kwallo kuma akan taru da yawan gaske dan ana maganan ranar jimin nan ana maganan za a yi wasan kwallo kuma za a taru za a tara jama'a da yawan gaske kuma ina kyautar kamar kasan yawanci masu duk sayar na bawa mai jama'a sun daidaito inda jama'a suke da dama sukan je su ajiye wannan bom din hmm. to ina kyautar kamar suna gan cewa za a yi wasan nan a wannan litinin in ce su kokarin dasa wannan bom kuma sai Allah ya hukuncin ta. to amma zuwa yanzu dai bayan shi da wannan mai baro din ba a ba da sanarwar cewa akwai wasu karin mace-mace ko da wanda suka jikkata ba ko eh, babu gaskiya da shige dama dare ya riga da ya soma kusan kowa ya koma gida to babu mutane a kan kuma babu mutane ma a wannan fili to babu wanda ya samu wani jikata ko kuma wanda suka samu wani jikata ko kuma a mutuwa ba da waɗannan mutane da ake san kamar su biyu ne kacal wata majiya ma na nuna cewa kamar mutum guda ne wanda ya zo a je wannan babban. to a sanadin wannan abin da ya faru yanzu wani hali portugal take ciki an sake maido da dakile ta ko tana nan buɗe koyaya. abu da take amma gaskiya kusan kowa ya shige gida don ko lokacin da na yi waya an nuna min cewa kusan kowa ya shige gida jin kalan wannan bom ya rata na mutane kwarai da gaske kusan kowa ya shige ne gida ya kulle an kusa yara da kowa ya shige gida sai daga misali dai mutane suka fara dan zagowa suna dan dudduba inda abubuwan ya abin ya faru sai daga da aka gano dan da farko ma ba wanda ya gane abin da ya faru ko daga ina ne amma an ji kara ne karfin gaske gaskiya saboda kusan ko da fitowa na samu wayoyi na jama'a wanda suke cewa sun ji wannan karan kuma suna kyautata kan bom din ne kuma daga ba hakan ya zo yana yanzu yanzu akwai abin da wata hukuma ta ce game da wannan al'amari ba abin da hukuma ta ce dai har zuwa lokacin da muke magana da kai yanzu haka akwai Allah zuwa wani lokaci za su bayyana mana abubuwan da suka gano amma halin yanzu ba abin da suka ci a kai. To shi kenan Malam Haruna mun gode kwarai da gaske. Allah ya kiyaye gaba.